Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis shida ga watan Fabrairu shekarar 2020 Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Majalisar Dattawan Amurka ta wanke shugaba Donald Trump daga zargin da ake masa na amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba. a jiya laraba kuma daraktan hukumar kula da manyan laifuka ta amurka wato fbi christopher ray ya ce shekarar 2019 ita ce shekarar da aka rasa rayuka na aikata ta'addancin cikin gida tun wato shekara da shekaru kasar senegal kuma ta fara daukan mataki na kare kanta a filin saukan jiragen sama na kasar domin kauce ma cutar coronavirus kanin labaran kenan yayin da wasu suke ganin bashin da gwamnatin najeriya ke karbowa yayi yawa sai dai ga abin da hukumomin gwamnatin ke cewa basu suka ba su yiwa ba abin da muka gaza shine kudin shigowa da ba su da ba su isa ba su ne ya kamata mu gyara a samu a kara su ministar kuɗi da tsare-tsare hajiya zainab shamsuna ahmad kenan sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken rahoton. sannan muna tafe da tattauna ta musamman da ministar ma'aikatar jin kai da ci gaban ƙasa ta najeriya akan matakan da suke ɗauka wajen kawar da talauci a ƙasar baki ɗaya bayan nan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha sule take gabatarwa sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel amma da farko bar mu fara shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makili. Majalisar Dattawan Amurka ta wanke shugaba Donald Trump daga daftari guda biyu na tsige shi wanda ake zarginsa da yin amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba da kuma hana majalisar wakilai aikinta wanda 'yan Democrat suka shafe kusan watanni hudu suna yi domin cire shi Trump ɗin daga ofishinsa. yayin kada kuri'a a kan wato ta kira sunaye a zauren majalisar dattawan a laraba wanda aka yi da yamma wadda mai shari'a babban mai shari'a john roberts ya jagoranta sentocin sun wanke trump daga yin amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba da ƙuri'u hamsin da uku da kuma 48 kana suka wanke shi daga hana 'yan majalisu gudanar da aikinsu da ƙuri'u 53 da kuma 47 a cikin wani sakon twitter da trump ya wallafa ya kira wannan wanke shi da aka yi a matsayin wato nasara ga kasar mu fadar white house ta fitar da wata sanarwa tana cewa an wanke trump daga dukkan zargi kana ta kira a ladabtar da shugabannin majalisar wakilai na jam'iyyar democrats saboda yin karya da kuma abin da suka kisa tuhume-tuhume a kan shugaban kasar a jiya laraba daraktan hukumar kula da manyan laifuka ta amurka fbi christopher ray ya ce shekarar 2019 ita ce shekarar da aka rasa rayuka na aikata ta'addanci a cikin gida tun lokacin da wani bam ya tashi a wata babbar mota a birnin oklahoma a shekarar 1985 da ya kara da cewa zai kara tashi tsaye wajen yaƙi da abin da ya janyo tashin hankalin da ya zama kan gaba na aikin da hukumar take yi a cikin amurka. karuwar hare-hare da muka gani a shekarar da ta gabata karin haske ne na ci gaba da irin barazanar da tashin hankalin masu tsatsauran ra'ayi na cikin gida suke yi mana da kuma wanda suka aikata laifuka na nuna kiyayya rai ya bayyana hakan ne a shirye-shiryen bada bahasi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai irin waɗannan laifuka da suka wato da suka wato da suka addabi amurka kana tare da taimakon yanar gizo irin waɗannan ƙungiyoyin suke samun damar kaiwa ga ko'ina a cikin ƙasar hare-haren da turawa farin fata masu tsatsauran ra'ayi suka kai da wasu masu tsatsauran ra'ayi na cikin gida yana karuwa sosai a cikin waɗannan shekarun a cewar hukumar fbi masu tsatsauran ra'ayi na cikin gida sun kashe mutum 39 a wasu hare-hare daban-daban har guda biyar a cikin shekarar da ta gabata ta 2019 wanda idan aka kwatanta da mutane hudu abin da ya shafa a wasu hare-hare a cikin shekarar 2018 kasar senegal ta fara daukan matakan na kariya a filin saukan jiragen sama na kasa da kasa da ke birnin dakar daga cutar coronavirus biyu bayan wani da ake zargi shine mutumin farko da ya kamu da cutar a nahiyar afirka a watan janairu amma duk da cewar gwajin da aka gudanar a kan wanda ake zaton ɗan ƙasar coast ya nuna ba shi ɗauke da cutar filin saukan jiragen na blaise young mai yawan zirga-zirga da ke afirka ta yamma ya kimtsa domin yaƙi da wannan cuta tun lokacin da sabon cutar coronavirus ta barke a china senegal ta fara jibge rukunin likitoci a filin saukan jiragen saman a wani matakin kariya It's a thermal camera which the ministry health and social is put in place to be able to control passengers. Kaina kama mai kula da tsaftar filin saukan jiragen ya ce ma'aikatar kiwon lafiya da ayyukan al'umma ta datsa wata kyamara ta musamman domin kula da fasinjoji da suka zo wato filin saukan jiragen wannan kyamarar dai tana gwajin zafin jikin mutane. matakan da senegal dai suna da inganci ganin mutum ɗaya ne ya taɓa mutuwa a kan cutar ebola bayan haka ne kuma ƙasar ta dakile yaduwar wannan mummunan cuta a ƙasar Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri kafin mu kawo muku sauran labaran duniya da muke dauke da su bari mu kawo muku rahoto kan batun karbo bashi na dala Amurka biliyan 22.7 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nema. Batun ya sake tasowa a Majalisar Dattawa inda har kwamitin kula da basussuka na cikin gida da na waje ƙarƙashin jagorancin Sanata Clifford Odia. ya buɗe dandalin sauraron bahasin jama'a a kan batun. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana da cikakken rahoton. Kididdiga da hukumar kiyasi ta ƙasa ta yi na nuni cewa ya zuwa kwatan ƙarshe na shekara 2019 ana bin Najeriya bashi da ya kai naira triliyan hudu wanda ya daidai da dala biliyan goma sha da ɗigo ɗaya. Sannan akwai wasu jihohi da ke da tarin bashi wanda hakan ya taka rawar gani wajen hauhawar bashin Najeriya. Jihohi irin su Legas da jihar Rivers da jihar Delta ne ke kan gaba a cikin jerin jihohi da suka fi kowanne yawan bashi a kasar. Jihar Yobe ce ke da mafi karancin bashi wanda ya kai miliyan 700. Sanata Ibrahim Abdullahi Dan Baba ya yi nazari. Akwai wasu abubuwa wanda muke gani sakaci ne wanda yake na sha magana kansu. Kamar su? Kamar su stamp duty. Na sha magana cewa stamp duty central bank of nigeria suna hada wannan stamp duty din wannan stamp duty din nan har yanzu ba wani bayani na shin ina ne wannan kudin ka tafiya kuma me ake da su na san akwai lokacin da na taba bincike a 2017 na gano da lokacin na akwai over 1.4 trillion naira wanda aka yi generating kan harkar stamp duty kuma kuɗin nan suna da central bank of nigeria amma ba wani abin da aka yi kansu sannan na san akwai abin da zakalo a 2016 wanda shike central bank of nigeria akwai kudade surpluses da suke rikewa wanda suke sun kai over 700 billion naira har lokacin nan aka sa kwamiti da mutanen office of the accountant general da mutanen federal minister of finance da su kansu central bank wato a tripartite committee wanda yake diba aka bincika aka ce to cbn suka amince da cewa kudin nan sun haura 600 billion naira aka ce su mai da kudin ni na taba wa minista wancan lokacin tambaya cewa shin waɗannan kudaden da aka ce a dawo da su me yasa ba a dawo da su ba sai ta ce a'a ai an ba central bank dama na su biya kudin nan guntu-guntu Na tambayi ministan kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ko nawa ne ƙasa za ta karɓa yanzu sai ta ce. A wannan jikon dala Amerika miliyan 22 da miliyan 700. amma kuma akwai bayanai da mutane ke ta yi na korafi cewa suka nan sun yawa har da babban bankin najeriya me za ki ce a game da wannan suka ba su yi wa ba abin da muka gaza shine kudin shigowa da ba su da ba su isa ba su ne ya kamata mu gyara a samu a kara su to kuma gashi asusun ajiyar mu an ce ya sauka ko akwai wata hujja da yasa ta sauka? A'a saboda akwai kuɗaɗe cikin wannan asusu na shiga da na fitowa akwai mutanen da ke shigowa a ƙasar nan da kuɗi su zo su sa a kaso hannun jari kuma suna iya zuwa fitar da kuɗin su ana barin su su shigo kuma ana barin su su fita kuma haka kasuwa ta gada idan akwai wani wurin da aka hango mai riba da nan za su tafi su je su kai idan kuma suka wani jikon ya dawo suka ga riba ya fi nawa sai su dawo haka take koyaushe zai hau sama saukar sauka zai hau sama ya sauko. Babban birnin tarayya tana da bashin naira biliyan 137.8. Jihar Bayelsa tana da bashin naira biliyan 127.2. Sai jihar Kogi da ke da bashin naira biliyan 117.3. Haka jihar Kano, jihar Plateau na da naira biliyan 108.9. Jihar Bauchi na da naira biliyan 105.2. Sai jihar Benue da ke da bashin naira biliyan 98.4. majalisar dattawan ta baiwa wasu gwamnonin jihohi da kuma ma'aikatu da hukumomin gwamnati makonni biyu domin su zo su kada wannan kuduri na bashi da shugaban ƙasa yake nema ya karba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda masu sauraro har yanzu ne kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya kira zaben sharan fage na fidda gwani na democrat abin da aka yi a iowa a matsayin abin takaici kuma ya ce ba zai ja da baya ba bayan rashin kokari a zaben da aka yi na ranar litinin yayin da aka tattara kashi 86 na sakamakon zaben biden da shi ne na hudu bayan tsohon magajin garin wato birnin south bend na indiana peter batige da kuma sanata wato bani kenan sanders na vermont wanda suka yi kankankan sai kuma sanata elizabeth warren daga jihar massachusetts wacce ita kuma ta zo ta uku da yake gudanar da gangamin neman zaɓe a new hampshire inda za a gudanar da zaɓen fidda gwanin biden ya ce ba zai bari wannan rashin kokarin nashi ya yi wani mummunan tasiri a kansa ba hukumomin kiwon lafiya a kasar japan sun ce wasu mutane goma a wani jirgin ruwa na yawo an same su dauke da cutar coronavirus wacce ta kashe ɗaruruwan mutane a china kana ta yi sanadiyar ayyana dokar ta ɓaci a duniya jumlar mutane da aka same su da kwayar cutar a cikin jirgin japan na diamond princess tun lokacin da ya tsaya a tashar yokohama a farko Madalla a gaida baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin ziyarar da ta kawo nan murya Amurka, Hajiya Sadiya Umar Faruk, ministar ma'aikatar jin ƙai da ci gaban ƙasa ta Najeriya, a cikin wata hira ta musamman da ta yi da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande, inda ta yi karin haske akan irin matakan da ma'aikatarta ke ɗauka wajen kawar da talauci a kasar baki ɗaya. kwarar eh, da gaske a kamar yadda ka sani a zuwan wannan gwamnati shekara ta 2015 a shugaban kasa ya kirkiro da wani kudiri na a ga cewa an tallafa ma mutane da ke fama da talauci da kuma waɗanda ba su da aikin yi an taimakawa matasa kamar dubu ɗari biyar inda ake taimaka masu da kuɗi kowane wata an tura su su je su yi karantarwa a makarantu daban-daban a ƙasar a kowane wata ana biyan su kuɗi dubu talatin akwai kuma wannan jima program na aga an je an binciko gidaje da suke da kaifin talauci sosai su ma ana ba su wani kuɗi na dubu biyar kowane wata bayan kuma haka ana kara masu wata dubu biyar wannan dubu biyar na kula da gida ne na kula da iyali dubu biyar kuma an ba su kuma in akwai kama wata sana'a da za su yi shi ma wannan yana na ana yi akwai kuma a magana ta tallafa ma ƙananan 'yan kasuwa mata masu tireda da kuma manoma su ma ƙananan manoma a cikin wannan program ana taimaka musu da kuɗi na kamar jari da za su tafiya da sana'o'insu sannan kuma akwai shi ɗaya program ɗin na ganin cewa an ba yaran makaranta wanda suke makarantun gwamnati yara aji ɗaya zuwa uku ana ba su abinci kowace rana da suke zuwa makaranta so wannan ba karamin ah, inganci aka samu ganin cewa yara sun ganta wayansu sun tura su sun je makaranta ba saboda wannan abinci ah, da ake ba su ah, ana iyakashin kokari a ga cewa an rage talauci a ƙasa a ƙarƙashin wannan program. Kin ce akwai matasa da aka ba sama da dubu ɗari biyar wannan tallafi kusan kuma idan aka zauna ka duba za ga cewar matasa a Najeriya mm. su su ne suke da kaso mafi yawa a cikin adadin mutanen da ke Najeriya wanda ana kiyasta cewa Najeriya ta wuce miliyan ɗari biyu a wannan lokaci da ake ciki ana iya cewa wannan dubu ɗari biyar sun wadatar koko wannan so mai taɓa ne kawai kuka yi na matasa dubu da a ah, wannan an fara ne wannan program na ya eh, matasa dubu dari biyar ana yi eh, kowace shekara ne in aka ɗauki dubu dari biyar za su yi shekara biyu suna yi kafin kuma a yaye su kuma a kawo su kuma wa'annan matasa ana magana wa'anda suka yi makaranta suka yi digiri akwai kuma na wa'anda su ba su yi digiri din ba su ma akwai manufofi daban-daban na taimaka musu da abin da za su akwai wanda ake kira tech wa'anda suke basira eh, yawwa akwai na mbul shi ma wanda suke da basira ta hannu so su ma duk suna cikin uh, wannan program ne ba za a ce wai ya wadatar ba amma dai uh, ya fi babu kuma tun da an fara muna kyauta da zaton insha Allahu abu ne wanda zai ɗore shi yasa ma aka kawo duka waɗannan uh, programs a ƙarƙashin ma'aikata saboda tabbatar da ɗorewar shi Hajiya Sadiya Umar Faruk kenan ministar ma'aikatar jin kai da cigaban ƙasa ta Najeriya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogon mu anan yana ci a karfe goma da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aisha Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. zan gabatar muku da wannan shirin. sarkin baiwa. sarkin baiwa roƙon da ni ke kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu kawo muku wani ci gaba da aka samu a fannin kiwon lafiya a ƙasarmu Najeriya. Kuma abin alfahari da ya ɗau hankalin jama'a inda a ƙarshen shekarar da ta gabata wato shekara ta 2019 likitoci sama da saba'in da 78 suka gudanar da tiyatar raba 'yan biyu da aka haife su a makale da juna daga kirji da kuma cikinsu wanda ake kira ko joint twins a turance an gudanar da wannan tiyata ne a babban asibitin gwamnatin tarayya da ke abuja a najeriya wakiliyar muryar amurka hawa umar ta jiyo mana daga wajen likitocin da suka gudanar da wannan tiyata wanda ya raba 'yan biyun Goodness da Mercy da junansu. Sunana Dr. Maria Muktar Yola kuma ni babban likita ce a bangaren jarirai a babban asibiti na birnin tarayya Abuja. Farko da aka kawo su kika duba su wani irin makulawa kika ga suke bukata? Watan da aka kawo wa'annan jarirai gaskiya jarirai ne da suna da girman su kaman kowanne ya kamata a ce kaman dan wata tara amma kuma cikin hukuncin uban ubangiji suna manne a kirjinsu da kuma cikinsu kuma watan cibiyarsu ma ta zo kamar da ɗan ciwo haka eh, hanjinsu kaɗan ya fita waje saboda kafin ma aka kawo mana su da aka musu wani ɗan ƙanƙanin aiki haka a hanjinsu saboda haka suna ma da ciwo a cikinsu sannan numfashinsu yana sama-sama haka dai suna buƙatar taimako sai da aka saka su akan oxygen aka samu numfashin ya ɗan ganye ƙasa wannan ciwo da suka zo da shi kuma aka dinga kulawa da shi tukuna har aka samu ya warke sannan kuma aka samu ake su abinci ake samu aka basu ruwa tukuna drip saboda daga farko ba san ma cewa ko hanjinsu daban-daban ba ne ko kuma guda ɗaya ne ko kuma kowanne zai iya bayan gida sai a hankali dai a hankali aka yi bincike da aka gane cewa mutane ne guda biyu. Kin taɓa ganin irin wannan? Eh a gaskiya a asibitin na a cikin shekaru kamar kaman goma sha uku sha hudu haka mun ga irinsu irinsu guda goma wa'annan su ne na goma sha ɗaya. menene ya bambanta nasin da na sauran yaran da kuka saba gani wato wa'annan din su ma sun zo da irin tasin matsalar amma kuma eh, alhamdulillah matsala ce da za ta iya warwarwa kamar takan wa'annan da aka warware su kowannen su a ci yana da zuciyar shi amma kuma abin da yake akwai kamar mayafi haka da yake rufe zuciya zuciya to maimakon kowa ya zo da nashi sai suka zo da guda ɗaya saboda haka sai da aka zo aka raba musu shi inda kuma aka yanka din sai da aka yi wasu 'yan dabaru dai namu na likitoci aka samu aka gyara gurin sannan kuma sun zo ma hantar su guda ɗaya ce so ita ma sai da aka zo aka raba musu ita kowa aka ba shi rabi da rabi to tunda an raba hanta dole akwai haƙarƙari ma wasu haƙarƙarin sun zo amanni su ma sai da aka raba su to amma dai alhamdulillah tunda komai ya tafi daidai yara har sun samu lafiya watan sanda suka zo gaskiya watan ko yanda za a sa musu pampers ma aiki ne saboda kin san yanda in kana da jariri guda ɗaya ma ka juya nan ka juya can kafin ka makala pampers nan kafin ka yi tsarki to balle wa'anda suke manne to suna jarirai ma abin ya fi sauki but suna girma suna girma abin ma yana ƙara wahala ko yadda za a kwantar da su ɗaya zai nuna alamun ya gaji da kwanciya hannun dama yana so ya juya hannun hagu ɗaya kuma bai shirya ba wani yana so ya kwanta a gaba wani yana kusa so ya kwanta a baya sannan irin abincin ma da za a ba su shi ma ya zama kalubale saboda da farko ba mu ma san in ba mutum daya duk hanji daya zai shiga ba ko kuma kowa da hanjin shi saka dole sai da aka zaɓi abinci kala-kala aka ba su sannan wurin bincike ma a ga menene really yake ya jikinsu yake ta ciki shi ma an yi tasa-tasai kala-kala so duka dai eh, sai da aka yan dabaru dai in an yi wa wannan yau sai an bari kamar kwana biyu uku uku an tabbatar kuma ya fita daga jikin shi sannan sai a yi wa ɗayan don kada a zaci duk eh, mutum ɗaya ake ta yi wa ko yadda za mu dinga gane su ma kowanne su da aka samu ɗan yan alama aka yi musu haka a jikin su yadda za mu gane cewa wannan ce baby mercy wannan ce kuma baby goodness amma alhamdulillah kwanci a hankali eh, har muka gane su muka saba da su ni dai watan award ɗina sun yi wata tara kuma gaskiya nurses ɗinmu sun yi ƙoƙari an yi hidima da. da su duka likitoci an yi hidima da su kuma watan watan babban abin sha'awan ma shine watan mutane ne marasa hali saboda haka da muka aka kawo su sai muka je muka gaya shugaban asibitin mu muka ce mishi to ga halin da ake ciki sai ya zo ya gansu ya ce mana babu damuwa duk insha Allah duk abin da suke bukata kada mu ji dar mu ci gaba a yi musu a taimaka musu duk yanda za a yi za a san yanda za a yi so tunda da ya bamu wannan koriyar fitilar sai kuma muka gayyato sauran likitoci waɗanda za a haɗu a aiki tare muka gayyato masu fiɗa surgeons kenan da masu duba zuciya da masu eh, gyaran fata da masu masu sa jarirai su bacci watan anesthetist duk dai wani eh, likita ko nas ko physiotherapist duk watan aiki ne da mu wurin saba'in da takwas ne muka yi wannan aikin. Dr. Emmanuel Ume Shi ya zagoranci likitoci 78 ɗin da suka yi wannan tiyata. They were born by Caesarean section at the Federal Medical Center in Kefi before they were, they were referred to us on the, the next day after they were born. Ya yi bayani cewa daga cikinsu akwai manyan likitoci da masu taimaka musu kuma an haifi 'yan biyu ne ta hanyar tiyata a asibitin tarayya na kefi daga baya aka kawo musu. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Dr. Lawan Musa Tahir na asibitin Nizamiye da ke Abuja ya bayyana mana kalubalen da ke tattare da irin wannan tiyata. Aikin raba gwamamin tagaye wato conjoined twins a turanci aiki ne da yake da kalubalen gaske. Na ɗaya dai za a duba ta ina ne su tagwayen nan suka haɗu. Akwai wanda suke haɗuwa ta ka idan ya kasance ta kan nan sun haɗu amma kwakwalwarsu ba ta haɗu ba hanyoyin jini da ke kai kwakwalwa bai haɗu ba to wannan yana da sauƙin sha'ani idan ba a manta ba ko su iraniya 'yan mata wanda sun girmama eh, da aka yi ƙoƙarin rabawa wanda ya yi sanadiyar rasuwarsu saboda sun haɗu hanyoyin jininsu ya haɗu kuma ta zubar da jini ne bayan an yi aikin nan suka rasu akwai waɗanda suke a haƙo haɗuwa a kirji to idan ya kasance an haɗu a kirji kuma misali suna amfani da zuciya kwaya ɗaya ne to raba su kinga haka shi ma zai zama da matukar matsala amma da za a ce kowane zuciya shi daban kuma ba a samu wani matsala ba sai dan haduwar kashi da tsoka da sauransu da shi ma zai zo da sauki sannan idan aka zo wanda suka hadu a ciki idan ya kasance ba su tarayya wurin amfani da wani sashe muhimmin sashe guda ɗaya ba misali a ce suna da hanta guda ɗaya to shi ma wannan zai zo da kalubalen gaske amma inda zai kasance kowa yana da bangaren sashen jikin shi lafiya lau babu matsala to sai tsaka da kashi da fata to shi ma zai zama raba sun ya zo da sauki akwai waɗanda kwata-kwata ma ba za su rabu ba saboda yanayin yadda suka haɗu din zai iya zama misali kai da hannaye daban-daban amma kuma kafafu kwaya biyu ne sai a rasa wace ce ma ta wane ne kuma sai ya kasance suna amfani da misali a ce zuciya ɗaya da hanta ɗaya to irin waɗannan zai kasance ba ma za a iya raba su ba to banda kalubalen da ya shafi su kansu gwamamin tagwayen akwai kalubale na kayan aiki aiki ne mai buƙatar natsuwa da isassun kayan aiki da kuma ma'aikata idan ba a manta ba iraniya na wannan da aka yi aikin su ya dauki kusan awa talatin saboda haka sai kai tunanin likitoci da sauran ma'aikata abin da aka yi amfani da su ana tunanin kusan mutum nawa fiye da sittin wanda za su yi aikin nan saboda aiki ne mai matukar daukar lokaci akwai kuma matsalar tsada aiki ne da zai ci kuɗi matuƙar gaske saboda na ɗaya yawan ma'aikatan da suke da kayan aikin da za a yi ɗin da abubuwan da ke tattare da su saboda aka raba tagwaye wani abu ne wanda yake da ƙalubalen gaske. To a nan za mu tsaya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu kawo muku cikakken amsa akan tambayar da kuka yi mana game da zazzabin lasa. Godiya ga Hawa Umar da dukkan waɗanda suka dafa wannan shiri izo gare ku musamman Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Tisle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Amin, amin. A gaida aisha tusile a gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin masu sauraro ba, amma ga baba ya kuma makeri ya dawo da takaitattun labaran duniya. Mutum da ya tilo da rage a wani wasan Hollywood na Golden Age Craig Douglas ya mutu. dan wasan ɗansa wanda shi ma dan wasa ne Michael Douglas shine sanar da mutuwar mahaifinsa a jiya Laraba a Los Angeles. douglas da ya mutu ne yana da shekaru 103 da haihuwa douglas wanda iyayensa 'yan cirani ne na rasha da yahudawa sun wato ya fito a cikin fina-finai 90 a lokacin da ya ke aiki wanda ya kwashe shekaru 60 yana yi majalisar dattawa amurka ta wanke shugaba donald trump daga daftarori guda biyu na tsige shi wanda ake zarginsa da yin amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba da kuma hana wakilan wato majalisar wakilai gudanar da aikinta wanda 'yan democrat suka kwashe kusan watanni hudu suna yi domin cire shi daga ofishi. yayin kada kuri'an da aka kira sunaye a zauren majalisar dattawa a jiya laraba da yamma wanda babban mai shari'a john roberts ya jagoranta sanatocin da sun wanke trump ne da yin amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba da kuri'u hamsin da biyu da kuma arba'in da takwas kana suka wanke shi daga hana 'yan majalisu gudanar da aikinsu da kuri'u hamsin da uku da arba'in da bakwai a jiya laraba daraktan hukumar kula da manyan laifuka ta fbi christopher ray ya ce shekarar 2019 an kashe mutane masu yawa masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokacin a kokarin magance matsalar tsaro da gwamnatin tarayyar najeriya take yi ta sanar da shirin daukar matakin takaita yawan layukan waya da 'yan kasar za su mallaka daga ɗaya zuwa uku. Shin kuna ganin wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro a ƙasar? Muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku sai mun ji daga gare ku. A madadin dukkanin waɗanda kwa muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Justin Twerts. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.